I don't matasa barka da warhaka barkam da sake kasance tare a cikin wannan shirin naku na labarin matasa kuna tare da fanta shamsu da kun gora ta rikiya arimi goraya kike <laughs> alhamdulillah goraya wai shan ki azumi alhamdulillah gora yau mi kika zo mana da shi to gora yau cikin labarin matasa za mu ji yadda ɗalibai ke gama azumi da kuma zuwa makaranta a cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu kawo zancen wani zaman horo da aka yi wa 'yan jarida da ɗaliban fannin jarida akan cutar coronavirus da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki. Amma kafin nan gora satin da ya gabata ne ɗaliban jami'ar Abdu Mummuni suka keɓe domin a tuna da Malaba Gale. Haka ne gora Malaba Gale shine ɗalibin da ya rasa rayuwar shi a ranar goma ga watan April na shekarar 2017 ga tsokacin da Hassan Sulai Kadiri sakataren da ke kula da harkar jarida a ƙungiyar Enun ya yi mana. Euh, Abin tunasarwa a ranar goma ga watan April abokin fafutukarmu ɗalibi mai suna Mala Bagale da ke aji na shekara uku bisa ga karatun ilimin zamantakewa ranar nan ne aka kashe shi a yayin wata zanga-zangar mu ganin ba kan ka'ida ba ne aka yi wannan kisar gilla ɗalibai kamar kowace shekara in ranar nan ta zagayo muna nuna baƙin mu da rashin jin mu da neman a yi adalci kan shari'a a mu ta usn ba mu taɓa mantawa ba da abokanmu da aka wa kishin gilla saboda mutane ne da suka ba da rayuka kansu don neman 'yancinmu. Sai dai kuma washe garin ne fiye da yara 'yan makaranta ashirin suka rasa rayukansu a cikin wata gobara da ta ritsa makarantar tasu. Kash, gora shi yasa ma ranar Laraba aka rufe makarantu. Haka ne gora ta wani bangaren kuma ranar Talata da ta gabata ne aka fara azumin watan Ramadan. To ko yaya ɗalibai ke gama azumi cikin wannan zafin da kuma zuwa makaranta? Lalle kam gora abin tambaya. To bar dai mu ta bakin su a cikin wannan tsokacin da wasu daga cikin su suka yi wa mai ɗaukar rahoton hawa Mamman. Bana watan Ramadana ya zo daidai da lokacin tsananin zahi a nan nijer Nijar. Da hakan ɗaliban lise ba su kare ba ga ɗaukar darussa. A sha biyun rana Zainabu Idris da takwarorinta na jiran ƙarshen wunin azumi cikin natsaki. A gaskiya ana zahi kwarai wannan yana ba mu wahala saboda ni tu karfe goma sha ɗaya ma na fara jin ishirwa. Muna iya cewa da dama amma dai ana yawaita kufiya. A ajin mu kuma ba mu da AC ba mu da venti ina iya cewa wannan yana wahalar da mu amma dai ba matsala za mu iya hankurin shi. Dangance da watan na Ramadana ba wani mataki na musamman da aka girka a cikin makarantun a cewar shugaban wata makarantar lise ta ƙasa a nan yame ba wata damuwa in ji shi domin ko ɗaliban sun saba da ɗaukar darussa ko da suna azumi. Har yanzu kulawar guda ce ana fara karatu a karfe takwas na safe zuwa karfe ɗaya da rabi na rana ba mu samu wani hali guda ba inda wani ɗalibi ya fuskanci wata matsala dalilin wai yana azumi. 'Yan sa'o'i suka yi saura a buɗe baki kamin nan ɗaliban na ƙarƙashin inuwa suna ci gaba da ɗaukar darussa duk da kasancewar yunwa a ciki. Yanzu kun gora barin koma garin Tesawa wanda ke jihar Maradi inda wani matashi ɗan kimanin shekaru talatin da uku mai suna Buhari Salisu ya shahara wajen gyaran janareto. Haka ne gora ya koyi wannan aikin ne ba tare da ya yi karatu ba ga tsokacin da ya yi wa abokin aikin mu sai Sanke. Eh, gaskiya injin huta dai shi nake gyara wannan janareto da yake lokacin zahi ne yanzu zahi ya riga ya shigo dole hankali sai ana haraka da su saboda wuta tana iya samun matsala in babu su kenan akwai problem dole sai da su ne za a samu a dan samu sauki game da wuta ko an yi kufur haka sai ana tara su suna amfani saboda in kore mu kaina takaicin rayuwa kuma in nemi abin da zan rike kaina in huce mu kaina takaici kuma in rike na. eh mu'amala gaskiya muna tarban mutane da karamci haka muna tarban su saboda rayuwa a ji daɗi walwala da dariya da annashuwa babu fatan a ce mutum ya ka gyara mu ya kuka da mu ran shi ya ɓaci a muna sa a ce kowane lokaci ka kawo yalawarin mu ka ji daɗi. Gora sai rahoton mu na yau a cikin ƙarshen makon da ya gabata kimanin 'yan jarida da ɗaliban fannin jarida su 30 suka samu horo a nan babban birnin Yamai akan cutar COVID-19 da bakuntar hauri. Haka ne gora ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta 'yan jarida masu amfani da harshen Faransanci reshen Niger suka tsara shi ga rahoton da Olivier Asogbabi ya shirya mana. Tasirin COVID-19 bisa kai da kawo na kan iyaka shine taken wani horo da ya shafi matasa ɗalibai na iftik makarantar koya aikin jarida a cewar usman dambaji shugaban kungiyar ƙasa da ƙasa ta 'yan jarida masu amfani da faransanci reshen nijar bakuncin haure kamar covid-19 na so a mai da hankali na musamman gare su kafafen yaɗa labarai har yanzu a afirka ba sa mayar da hankali bisa batun safarar bakin haure saboda ba su da yawan bayanai a kai don haka ne haɗuwar mu muka shirya wannan taron don wayar da kawunan 'yan jarida bisa abin da ya shafi safarar bakin haure. Bakuncin haure da COVID-19 batutuwa ne biyu na lokaci da ke can hankali musamman ma matasa da ke koyo. Isa Mamman Sani ɗalibi da ke ƙarshen karatu shi ya ɗauki tun bakuncin haure a matsayin zaɓinsa na kammala karatu. Ni ɗalibi ne a ƙarshen shekara inda ina son na gabatar da aiki na ne bisa safarar bakin haure. Dangance da siyasar da 'yan jarida suke yi a Nijar bisa safarar bakin haure. Wannan zaman horon ya bani damar samun bayanai kuma na samu hulɗa da waɗanda ya kamata domin aikin da zan yi ya yi armashi. Ines Adamu ɗaliba ce da ke karatu a shekara ta uku a ɓangaren karatun talabijin ta ce wannan zaman horo zo ya ƙara a ilimin da take da shi. A cewa na akan shafi na na ranar gizo zan fara rubuta labaru. Daga baya idan can na samu aiki aikin wuce gadi ko kuma idan an ka ɗauke ni a gidan jarida ina zan iya in ɗauko labaru ko kuma in film sama abin da ake magana a kan. Domin tattauna batutuwan bakuncin haure da COVID-19 bayan sun samu diplomar su waɗannan sabbin 'yan jarida na amfana da wayan kai domin yaƙi yadda ya kamata da waɗannan annoba guda biyu. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. fannin kokowar gargajiya kadiri abdu wanda aka fi sani da isa ka ya lashe gasar da ake cema coupe de la paix ta bana shekara ta 2021 a niger an yi wannan gasar ne a nan babban birnin ya mai a filin wasa wanda ya cika makil wannan dan kokowar na reshen dandi ya nuna jarumtarsa gaban abokin gasar nashi hassan aido na maradi sai kuma fannin kwallon kafa gasar league de champion an kammala gasannin quart de final inda real madrid chelsea psg da manchester city za su kara gasanin domin final nan gaba. A muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sauraron shakan lambar uku bibiyar kyauta tare da irte. Bye bye.